Mike labari TV Mike labari TV Mike labari Shamsi ya kiba mu musha Akwai labari An gurbana da shararriyar jaruman nan ta Kannywood Amal Umar a gaban kotu bisa zargin bada cin hanci ga wani jami'in 'yan sanda. Sannan za ku ji gwamnan jihar Borno ya raba kuɗi kimanin naira miliyan 255 tare da kayan abinci kimanin biyar ga sha uku. ga 'yan da kuma mafarautan da suke yaƙi da Boko Haram. Gwamnatin tarayya ta ƙaddamar da ma'aikatan ma'adanai don magance matsalar haƙo ma'adanai ba bisa ƙa'ida ba. Daga bisani ku ji cewa gwamnoni jihohi sha shida sun mika rahoto ga Majalisar Tattalin Arzikin Ƙasa domin ganin an samar da 'yan sandan jihohi. Daga ƙarshe kuma muna ɗauke da rahoto na musamman dangane da sabon umarnin da aka fitar na hana ministoci da shugabannin hukumomi yin tafiye-tafiye zuwa zuwa ƙasashen waje. Mai sauraro Assalamu alaikum, za ka saurari labaran duniya daga nan tashar Mike Labari TV. A yau muna sha biyu ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari huɗu da arba'in da biyar. Hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina. Wacce ta daidai da ashirin da biyu ga watan Maris shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu. Kanin labaran kuka saurara, yanzu kuma za ku ji mu ɗauke da cikakkun labaran. tare da ni Aisha Isa Ibrahim. Fitacciyar jarumar fina-finan Kannywood Amal Umar ta gurfana a gaban kotu da laifin bayar da cin hancin Naira dubu ɗari biyu da hamsin ga jami'in 'yan sandan da ke binciken saurayinta mai suna Ramadan Inuwa bisa zarginsa da karkatar da wasu kuɗaɗe da suka kai Naira miliyan arba'in. To a kuma gwamnan jihar Borno Baba Gana Umar Zulum ya raba kuɗi kimanin naira miliyan ɗari biyu da hamsin da biyar da kuma kayan abinci kimanin dubu ɗari biyar da dubu biyar da ɗari biyar da sha uku ga NJTF da kuma mafarautan da suke yaƙi da Boko Haram. Zulum ya yi rabon kayayyakin ne a ɗakin taro na multifafas na gidan gwamnatin da ke jihar Maiduguri. Kimanin NJTF dubu biyar da ɗari dubu biyar da ɗari biyar da ashirin da uku da mafarautan da ke aiki a cikin Maiduguri waɗanda suka hada da waɗanda ke karɓar albashin gwamnati da kuma masu aikin sa kai sun karɓi ƙunshin tallafin daga gwamnan jihar Borno. Kowanne daga cikin mutane ɗari dubu huɗu da ɗari biyar da sha uku da ke karɓar albashi a kowane wata daga gwamnatin an basu buhun shinkafa mai nauyin keji hamsin da kuma sabar kuɗi naira dubu hamsin. yayin da masu aikin sa kai su kimanin dubu ɗaya. su ya samu buhun shinkafa mai nauyin keji hamsin tare da tsabar kuɗi naira dubu talatin. Gwamna Zulum ya nuna jin daɗinsa ga masu aikin sa kai bisa sadaukarwar da suke domin ganin an samu zaman lafiya a jihar. Ya kuma bayyana cewa, Ina so in yaba da ƙoƙarin da kuke yi na baiwa sojoji da sauran jami'an tsaro damar dawo da zaman lafiya a jihar. ina kuma tabbatar muku da cewa jin daɗin ku shine babban fifiko a gare ni to a nan kuma a ce alhamis ne a garin gwagwalada dr ɗanlami hayyo babban sakatare a sakatariyar ilimi na babban birnin tarayya abuja ya sanar da fara aikin sake gyara makarantun gwamnati sha tara da ke faɗin babban birnin tarayya abuja An gudanar da bikin ne a makarantar 'yan baiwa da ke gwagwalada a babban birnin tarayya Abuja. A nan kuma tarayyar Najeriya ta sanya wani bangare na hukumar tsaro ta farin kaya NSCDC domin magance matsalar haƙo ma'adanai ba bisa ƙa'ida ba da kuma safarar ma'adanai daga Najeriya. Taron ya gudana ne a ma'aikatar bunƙasa ma'adanai mai tsauri da ke Abuja a ranar Alhamis. A nan kuma gwamnoni sha shida ne suka miƙa su ga Majalisar Tattalin Arzikin Ƙasa domin ganin an samar da 'yan sandan jihohi. su kuma ba da shawarar yin gyara ga kundin tsarin mulkin ƙasar don ba da damar kafa 'yan sandan jihohi. A yayin taron NEC karo na 140 a fadar Asarok Bila da ke Abuja a jiya Alhamis, mataimakin shugaban ƙasa Kashim Fatima ya jagoranci tattaunawa wanda ya haɗa da karɓar rahotanni daga cikin takardun da aka gabatar. Mr. Anako ya gabatar da jawabi kan abubuwan da jihohi suka buƙata, dangane da shirin 'yan sandan jiha. an samu rahotanni daga jihohi sha dangane da kafa rundunar 'yan sandan jiha yayin da jihohi ashirin ba su kai rahoton ba dukkanin jihohin ƙasar sun bayyana goyon bayansu na kafa 'yan sandan jihohi bisa wasu dalilai jihohi sun gabatar da hujjoji domin samar da 'yan sandan jihohi tare da ba da shawarar sauye-sauyen tsarin mulki da gyare-gyare ga tsarin 'yan sanda na yanzu domin sauƙaƙa aikin aiwatar da shirin. To yanzu kuma sai mu na musamman. Sabon umarnin da ya hana ministoci da shugabannin hukumomi yin tafiye-tafiye zuwa ƙasashen waje na tsawon watanni uku. Gwamnatin Najeriya za ta samu naira miliyan biliyan biyar a duk wata cikin watanni uku da aka dakatar da tafiye-tafiyen. Fadar shugaban ƙasa za ta samu naira biliyan ɗaya da ɗigo saba'in da hudu cikin watanni uku da aka dakatar da tafiye-tafiyen zuwa ƙasashen waje. sai kuma ofishin mataimakin shugaban ƙasa da zai samu naira miliyan ɗari uku da bakwai da ɗigo uku sai kuma ma'aikatar albarkatun man fetur za ta samu naira miliyan ɗari biyu da casa'in da tara da ɗigo biyar cikin watanni uku sai ma'aikatar masana'antun kasuwanci da zuba zari inda za ta samu naira miliyan ɗari da saba'in da shida da ɗigo saba'in da tara sai kuma kwalejin tsaro ta ƙasa za ta samu naira miliyan ɗari tara da tamanin da huɗu da ɗigo shida sai kuma hukumar EFCC da za ta sami naira miliyan 434.56 sai kuma hukumar leken asiri ta Najeriya da za ta sami naira miliyan 860.8 sai kuma ofishin babban sakataren gwamnatin tarayya da zai sami naira miliyan 47.5 sai babban adita janar da zai sami naira miliyan 114.9 sai kuma ma'aikatar kuɗi da za ta samu naira miliyan ɗari da saba'in da uku da ɗigo biyu da kuma ma'aikatar kasafin kuɗi da tsare-tsare da tattalin arziki da za ta samu naira miliyan ɗari da saba'in da uku sai kuma kwalejin command and staff da za ta samu naira miliyan ɗari shida da talatin da ɗaya da ɗigo arba'in da takwas sai kuma ma'aikatar shari'a da za ta samu naira miliyan ɗari biyu da sha biyu da ɗigo talatin da biyu daga ƙarshe kuma ma'aikatar bunƙasa matasa za ta samu naira miliyan